والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشى هدوغ رمضان هجرة من ظن الله صلى الله عليه وسلم دبو ديادة ريه دد أربعين wanda ya dace da sha tara ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara allah ya ba mu ikon dawa wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da karatunmu na tafsir muna nan cikin suratu maryam za mu tashi آية تهمتن دتفت إن شاء الله ما لم بسم الله فأقيتم بأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فأمتيه annabi isma'il alaihi salam cikin wannan littafi na alkur'ani mai girma innahu domin isma'il alaihi salam kana sadiqal wa'adi ya kasance mai gaskiyan alkawali ku dubi yadda ya yi ma alkawali ga mahaifinsa يا أبت فعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصادقين da ya tabbata cewa yanka shi za a yi bai janya alkawali ya saba ba balma da shi da mahaifin nasa gaba ɗayansu sun cika alkawalin allah sun mi ƙauya. فلما أسلما وتله للجبين alkawali a musulunci dole wajibi ne ɗan adam ya cika shi sawa'an tsakaninka da mahalicci ne akwai wa'adi da muka yi da mahaliccinmu a inda ya da mu a alamin وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وكذا يزو يو كنا بوتام ونباشيبا كنا هذا ون أوجم بوتا دشي كساب الكوني kada ka kuskura mu'amalanka da al'umma ka zama ƙunƙubu mai alkawali kan alkawali kan alkawali kuma ya saba wannan alama ce ta munafiki ayatul munafiki salat Iza haddasa kazab wa idza wa'ada ahlaf wa idza atumina khana alamomin munafukai suna bayyana a abubuwa uku wanda jin zai magana ya yi ƙarya alamun munafuki ne wanda zai alkawali ya saba shi ma ɗauki mu bi su ne hakanan wanda za a amince masa ya yi ha'inci duka alamomi ne na munafukai allah ka kare mu kuma kada mu manta ya jama'a Allah subhanahu ta'ala yana ce mana wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawali in kun dauki alkawali tabbas alkawalin duk da ka dauka Allah zai tambaye ka gobe kiyama to wannan bawan na Allah isma'il alaihi salam Allah ya shaide shi ya yabe shi innahu kana sadiqal wa'd akwai ruwayar da take cewa wata rana an alkawali da shi za a haɗu a wani waje akwai wanda zai zo ya same shi ya zo wajen daidai lokacin da aka yi alkawari wa nasiyar rajulu fa bihi isma'il wa bata hatta a rajulu min albar wanda aka yi alkawari da shi ya sha'afa amma annabi isma'il alaihi salam haka ya ta tsayuwa a wajen nan a nan ya kwana saboda kada ya tashi wannan ya zo ya ji a jikin shi ya saba alkawari da wannan ya zo sai ya ce masa ma bari hitumin hahuna shi ne ya ce ma annabi ismail ma bari min hahuna ƙala inni na fi ƙala lam akun abu aw lam akun li abu hatta ta akini Allah ya ce to kana sadi wa'd yanzu baka ban nan ba tun jiya ya zan yi in bar nan wajen baka zo ba to yanzu wai mu har ya zama mana ado in an ce goma a ganka sha ɗaya wanda ya yi sammako kenan wanda ya zo da wuri za a yi taro a bata mashi lokaci ba ɗabi'an muminai ba ne mu saki wannan saki uku talakan ba inan bai nuna tilkubuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a haka yake ya taɓa alkawali shi ma wanda aka yi alkawalin ya manta bai zo ba sai a rana na uku ya zo ya same shi a wajen yace ya fata laqad shaqatta alayya ana ha huna منذ salas antaziruk matashi ko samari kafar ƙuntata mani ina nan ina jiran ka yau kwana uku sai dai ruwayan tana da rauni imamul albani ya ce wannan tana da rauni amma abu dawud ya rawaito ta ala kulli halin ana nuna mana kima da darajar alkawali dan Allah kada ka ce eh ka san ba za ka yi ba aibi ne ka ce la bayan ka ce na'am ba dabi'a ce ta musulunci ba Allah ta'ala ya taimake mu annabi bai taba saba alkawali ba har ba gidan duniya shi ya sa alkawalin da ya yi kafin ya cika Allah ya anshi ransa na Abubakar duk sai da ya cika ɗaya bayan ɗaya. domin lokacin da Allah ya anshi rayuwar manzansa ga yalla bainan ku buɗa masa sanda Allah ya anshi rayuwar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khalifa Abubakar Siddiq Allah ta'ala ya ƙara masa yadda sai da ya sa aka yi shela man kana lahu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ida audain falyakini an jizu lahu duk wanda yake da wani alkawali tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai bashi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai an saba to ya zo in tabbatar masa in zartar da alkawalin da annabi ya yi masa cikin wanda suka zo akwai jabir bini abdullah Allah ta'ala shi ƙara masa yadda ya zo ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ƙala au ma ƙadi ƙala لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا يعني ملء كفيه yake abubakar ina da alkawali da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar gidan duniya ya ce mun da dukiyar baharaini zai zo da zan sa ka kamfata ko in kamfatan maka in sake kamfatan maka in sake kamfatan maka da tafukan hannuna to lokacin da dukiyar bahraini ta iso bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar Sadiq sai ya kira jabir ya ce kamfata da hannayenka biyu فغرف بيده من المال ثم أمره بعده فإذا هو خمسمائة درهم فأعطاه مثليها معها da yakan fata sai to kirga aka kirga sai aka ga ya ɗebi dirhami ɗari biyar sai ce to ka ce haka za wa haka za wa haka za shiɗi uku ne to a ƙara dubu to uku kenan jama'an musulmi sun ji yadda annabawan Allah suka kasance wajen alkawali mukula wannan annabin Allah Ismail alaihi salam zaɓaɓɓe ne daga Allah kamar yadda imamu muslim ya waito hadisi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hastafa min waladi Ibrahim Ismail Allah ya zaɓi annabi Ismail daga cikin 'ya'yan annabi Ibrahim ga aikin shi nan ku tsaya ku ji aikin manya wa kana ya amuru halaku. wa kana ya amuru ahlahu salati waz وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا النبي الله إسماعيل عليه السلام شما الله يا أبو التاشد ذرية وكان يأمر أهله يا كسن شينا أمتا إيالنسا بالصلاة da صلى أكل sallah su yi sallah bisa hai'ar da aka karantar da su domin a rayuwar musulmi bai da wani nau'in ibada da ta kai sallah a azamul ibadati ba da shahada ba abin da ya kai sallah bayan kalmar shahada sallah imadu dini ne sallah shine in ka tsare kai yi kamar yadda aka ce ka yi ka tsaye da rukunni babba na addini domin musulunci yana da rukunnai biyar ne a nan babu kaman biyu kalimatu shahada sallah ukun nan duk kana iya rakta suka zauna lafiya azumi zakka haji amma ma daman kana raye to sunan ka taɓaɓɓe in ka rasa ɗayan biyun farko tauhidi da sallah in dai ka san yanda kake ba a yace maka sallah ba ko a zuciya zaka gudanar da ita kuwa ba a yace maka ba amma mutum nawa ne hatta a masallacin nan ba su yi aikin haji ba mutum nawa ne Allah kaɗai ya san ajabi. su suke da rinjaye mafi yawa mutum nawa ne ba su taɓa yin zakka ba su suka fi yawa a nan sannan bugu da ƙari azumi akan kai lokacin da Allah zai yafe ma mai lalura mara lafiyan da aka tabbatar wannan rashin lafiya da wuya ya warke sai a ce huta tsohon da ya kai matsayin bai ma san inda yake ba an ɗauke an yafe kaga sai mutum ya zauna baya aikin hajji bai ma taɓa yi ba baya zaka bai taɓa yi ba baya mene azumi ko da ya taɓa yi amma zai mutu ya shiga aljanna amma duk lokacin da aka ce ka ba sallah baka kiyaye sallah ba to tabbas in ka mutu za ka shiga cikin matsala ka kunfi taƙar ƙalu lam na kuminal musallina iran su in an tara za a zefa su a wutan taƙar wuta ne mai bankar wanda aka saka ta a ciki za a tambaye su ta yi mala'ikun da aka sa su tsaron wannan waje ku kuwa da iliminku da hankalinku da karama wanda Allah ya yi maɗan adam ya aka yi kuka yi sake kuka yi ci? Ha kuka aikata abin da ya shigar da ku wutan saka menene wannan sai su wallahi ba mu zan muna sallah tare da masu sallah ba don Allah ya ce wanka umar a raki'ina shi yasa aka ce fawailin lil musallin na hum an salatihim sahun duk masu sallah tsananin azaban wailin ta tabbata a kansu amma masu wasa da sallah suwaye masu wasa da sallah allazina yatrukuna salata kulliyan la hawa nuna biha fala yusalli al-zuhra hatta ya waqtu waktul asr mutum ba zai sallan a zuhur ba sai lokacin la'asar ta shiga shine mai wasa da sallah bayan wailun ana sa shi a azaban gari fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wa taba'u shahawat fa sawfa yalqawna gayya ayan nan zuwa ma bayanin ta insha Allah kenan ashe wanda yake wasa da sallah bai yi akan lokaci ko bai tsaya rukunai ko bai tsaya mafarlai ko bai bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sallarsa da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallar ku kaman yadda kun kaga ina sallata ba to wannan shine ake nufi a wannan mahalli a wannan matsayi a wannan bigire kuma jama'a musulmi abin yana da ban tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ahadu alladhi bainana wa bainakum as-salat faman taraka hafa karkafa bambancinmu da wanda ba mu ba bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba tsaye da sallah ne wanda duk aka wayi gari ya daina sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kafirta jama'a musulmi wannan ba abin tsoro ba ne shi ya sa malamai da yawa suka tafi wanda ya bar sallah ya zama kafir wasu malaman suka ce in ya musanta ya zama kafiri in bai musanta ba ya zama cikakken tataccen madaran fasiki to dan Allah kai ka bari imaninka a koma ana tattaunawa a kai wasu na cewa ba ka da imani wasu na cewa kai ya? imanin daidai bai kai a ci balbal haske ba ina amfanin wannan kuma wanda ya bar sallah ya ce ƙarya ne ana ba shi kwana uku ne ana yi masa nasiha ana ya dawo musulunci in yaƙi a kashe shi kisan da ake makatirai a binne shi binnin da ake majaki an shi a jika a haka rani a watsa ƙasa a jike shi amma wanda yanzu ya ce ni ba zan yi la'asar ba za a yi ta mashi wa'azi ana lallashin shi ana ba shi tsoron to in har rana ta fada bai yi ba to me yasa baka yi ba a ban yadda na yadda gaskiya ce sai dai kawai ni ba zan yi bane to za a kashe shi nan take haddan amma kisan haddi eh za a yi masa sallah sai dai ba mutanen kirki irin su alhan ba mahaddata ba sai a samo ɗan daudu sai karuwai su bi baya ai musulmi ne amma fasikai to ai shi ya fi su fasikanci da bai sallah ba matukan su suna sallah sun bi shi dan in ka mutu aka tashe ka a wani mali hasabu al-abdu yawm al qiyama as sala kafin ma a ce me kai me kai sallan ka za a so mu dubawa in kai daidai sauran aiki a ce sun yi daidai kin gangoro in ba ta daidai ba sai a ce tun da sallah ma ba ta daidai ba ina sauran aikin ku tafi da shi can cikin sakar sai ka sai dina umar kamar yadda ma da fiya mawaito cikin muwatsa allah ta'ala ya kara masu jin kai lokacin da ya zama sai dina umar ya zama gwamna ya rubuta wasiƙu zuwa ga gwamnonin shi cikin abin da ya gaya masu bayan basmala da hamdala da salsala yana cewa inna ahamma amrukum indi as-sala faman hafizaha wa hafaza alaiha wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha abyad mafi mahimmancin abinda nake son ku kula ku kiyaye mun babu kamar sallah wanda duk ya kiyaye sallah to ya gama mun komai na tabbata sauran ayyuka ma ya kiyaye fiye da sallah wa man dayya'aha wanda ya ta sallah ya walakanta sallah fa huwa lima siwaha adya'u to abinda ba sallah ba ya fito ta sai duk wanda kaga yana tsara sallah insha Allah za ka ga ya kama kansa za ka ga yana nisantan haram za ka ga yana aikata abin da Allah ya wajabta masa domin da shahada ta alkur'ani Allah na cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha sallah tana hana mugun aiki da mugun zance Allah ka kare mu to haka sai dina ibrahim isma'il ya kasance yana umurtan iyalansa da sallah mu ma ana umurtar mu umurci iyalanmu da sallah wa amur ahlaka bis salati bin alaiha ka dawo mu da ake magana da mu musulmi kada ka yadda ka bar gida kana masallaci yaranka suna wajen yasalukan nan na turan kwallo ko suna can suna kallo ko iyalanka suna kallo ba su tashi sun yi sallah ba a'a ka umarce su da tsara sallah kuma wallahi sallah sai an daddage an yi haƙuri saboda yanzu nan in ma ke saude in kina saka waina ko kosai ana zuba min na mutala zuba min na hamsin samun man shanu na goma sai ka ga hamana ta fito ba ta yi asubahi ba a kaga hake haka ya lalace an yi ta'asiri an so duniya fiye da kiyama ka tashi kai sallah ka kwadaitar da iyalanka ko dun ka shiga addu'an da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake rahimallahu rajula qama min al-layli fa salla wa ayqaza ma'atahu fa in abanna dhaha fi wajhi halma wa rahimallahu ma'a qamat min al-layli fa sallat wa ayqaza zawjaha fa in abana dhahat fi wajhi halma Allah yake Allah ya jikan duk magidancin da ya tashi dare yayi alola yayi nafila ya tashi iyali suka yi nafila in ta kudindine ka ɗan ɗibi ruwa a hannu mai sanyi ɗan janshin na yan hannun naka ka ɗan yayyafa mata a fuska. ka san shi ruwa nan da nan ya tashe ka cikin sauƙi sai ka zama wancan mutumin da mai magana jari yake ce mashi ba ka fargaba ce sai da ruwa an tuna shi to haka yake yawwa ya eh, yi mana yushe ba na rimi ba ka fargaba ya ce sai na ruwa sannan Allah ya ji kan matar da ita ma ta tashi sallah ta tashi mijinta in bai tashi ba ta ɗan yayyafa mashi a hankali kada ka yi mata kafa gama kai sai ka yayyafa mata ta zauna lafiya ita ta yayyafa maka ka nemi bugunta to umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya baka wannan mata to ya baka rabin rayuwarka na addini eh ma razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala nisbi dini falyattaqillaha fi nisbil baqi a'a fi shataril baqi Allah ta datar da mu wa kana inda rabbihi marbiya kuma ya kasance yardajje ne a wajen Allah mahalicinsa Allah ya yadda da shi mu ma muna fatan Allah ka yadda da mu jalla sana'uk وتعالى جدك نعم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا من داو كان النبي إدريس عليه السلام في النبي إدريس أياب باكي في يوم النباوة النبي إدريس ينادك daga قوتين آدمه ya zo kafin annabi nuhu alaihi salam kakan annabi nuhu ne na can sama annabi idris allah ya ce a ambace shi cikin wannan alkur'ani wasu fil kitabi idris ka ambace annabi idris a cikin littafin nan na alkur'ani annabi idris alaihi salam allah shi ma ya ba shi shaida innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance annabi ne mai gaskiya mai cikakken gaskiya kuma kaga annabawan Allah kowa fa da sana'an shi shi yasa in ba ka da sana'a maza ka nemi sana'a kada ka zan kana da ƙurciyanka ka lankwashe kamar lauje saboda dukawa kana roƙon al'umma ai kaga harka ya lalace mutuwan zuci ta same ka kuma za ka tashi ranar tashin alkiyama ba ka da filin nama a fuskanka saboda walakanci annabi haka ya ce sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane har sai an wayi gari gobe kiyama ya tashi wa laisa fi wajhihi muz'atu lahamin Allah ya kare ni to annabi Idris tela ne eh tela ne cikakken kuma tela ƙwarai kuwa kai ne kake yi ka tambayi kanka dai akwai wata ruwaya da take cewa idris alaihi salam duk lokacin da ya sa zare a allura zai soki abinda rigar da zai dinka sai ya ce subhanallah adadin suka adadin tasbihi ka san akwai hanyoyin aljanna da bawa zai samu cikin sauki cikin sauki subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذات هنا كجري بتوتي إن كاتك كانوا كذاك أبوجا إيه kai tela da kake dinki ko na hannu ko na keke subhanallahi zai hana ka dinki kai manomi da kake huda ko kake noma subhanallahi zai hana ka dinki eh to maimakon ka rinka shafa waka kana ɗiban zunubi ga hanyar samun gidan aljanna cikin sauki Allah ya ji kan aliyu na mangi eh, ya aure da yasa a jiji ko ya kai mata ziyara sai ji tana nika tana waƙan menene wanda marigayi su dogara sadi suke yi dogara sadi waƙan menene ake ce mashi to irin dai wannan wake-waken sai ce a a a a yana take wannan wakan sai dai ya tsara intiraji ya ce gane nika nika a daina wakan tasha shi ne a ƙarshe ke cewa wake-waken nan da kunji nema ƴata ce a juji sai na sa mata infiraji mai yinta ba zai bakin ciki ba saboda duk wa'azi ne a ciki ta cima sama ta saɗaɗo ta bugo shaho ya faɗo a ruwa ta cimma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗa fataƙalar sari da kun kudu ba ai ka ga an maka wa'azi ka gane ba za ka dawwama ba to haka yake Allah ka ƙara mana imani to haka yake yana tsinkin shi yana tasbihi shi yasa aka ce fa kana yumsi hina yumsi wa laysa kal ardi ahadun afdalu amalan minhu kafin yamma sai ya kai marece a zamanin sa ba wanda ya samu lada kamar sa suka nawa zai yi ko hula ne yan suka dubun nan da ake cewa wanda ta fi dubun ya ɗinka tasbihi nawa yi jama'an musulmi Allah ya buɗe mana ƙofofin aljanna mun ce ba ma san shiga Allah ka tsarkake bakinmu ka ba mu ikon ambatanka bisa koyarwar manzanka sallallahu alaihi wa sallam wa rafa'nahu makanan aliyya wa rafa'nahu makanan aliyya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cikin darajar da muka yi ga annabin Allah Idrisu alaihi salam wa rafa'anahu mun ɗaukaka ƙadarin shi mun ɗaukaka darajarsa hissan wa ma'ana hatta san da muka tashi an san shi sai muka yi sama da shi makanan aliya muka kai shi sama sama wadda yake madaukakiya in za mu tuna a hadisin da muka karanta sahihi na isra'i da mi'raji a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wuje wajen annabi idrisu alaihi salam wa huwa fi sama'i rabi'a yana sama ta bakwai wannan hadisi buhari da muslim suka ruwaito shi ashe Allah ta'ala eh? ta hudu sama ta hudu sai na ce kuma ta bakwai a zance ko na gode kila yau azumi na ta ɗana Allah ka datar da mu Allah ka amince mana idris alaihi salam wasu malaman hatta ibn kasir ya kawo magana mujahid inda yake wa rafa'anahu wa makanan aliyya cewa shi ma kafin Allah ya anshi ransa Allah ya ɗauke shi kamar yadda ya ɗauki annabi musa annabi isa kafin allah ya anshi ransa wallahu ta'ala a'ala ci gaba أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر أولئك waɗancan manya-manyan annabawa da manzanni da muka ambata wanda ba wanda ya isa ya kai ya su a daraja da matsayi da mukami an yi ishara lilba'id domin a nuna ulul manzila رفعت المرتبة الذين أنعم الله عليهم sune waɗannan waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su ya yi baiwa gare su ya fifita su a tsakanin al'umma su gaba ɗaya minan nabiyina daga cikin waɗannan annabawa min zuriyati adam suna cikin zuriyar annabi adam alaihi salam aka ce ana nufin idris ne domin yana cikin jikokin adam tare da cewa silsilan za ta zo hannu ma muna cikin zuriyar adam amma mu lura da siyakin waɗanda ake magana da su da yadda aka yi tafsiri sa'annan ta'ala ya ce wa mimman hamalna ma'anu da kuma wanda muka ɗauke su tare da annabi nuhu a jirgin tsira kun san akan ce masa adamu sani saboda a zamaninsa da aka yi ruwan tufa na bayan ya roƙi allah ta'ala to babu ɗan adamu da ya saura a duniya sai wanda ya shiga jirginsa kada mu manta annabi nuhu ya ƙasƙantar da kansa zuwa ga Allah rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak Wala yalidu illa fajiran kafara Allah kuma ya insha addu'an sai yace isna'il fulk bi a'yunina wa wahyuna ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مبعثون da Allah ya tashi ikon shi sai ce fa fatahana abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ay ma'u as-sama' wa ma'u al-ard ala amrin qad qadir ku ala dhati alwashin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufur to duk wanda bai shiga wannan jirgi ba ya hallaka ba wani iwaja duk ya ne tatsuniya ne eh, wanda aka ce wai ya saba matarsa a kafada Ruwa iya ƙirji in sun ji yunwa sai ya kama kifi ya nuna ma rana ce ƙayau su sai su sha ruwa ji malam mutum da iya magana a hadisul kenan wa'azin yan turmi wanda babu dalili kawai ƙaddari faɗi tsari na molanka Allah ka ganar da mu aka ce nan ana nufin annabi ibrahim alaihi salam domin shine baban annabawan da suka biyo baya wa min zuriyati ibrahim daga cikin annabawan da muka yi mai ni'ima akwai zuriya na annabi ibrahim aka ce ana nufin annabi yaqub annabi ishaq annabi isma'il zuriya na annabi ibrahim kenan domin bai san wane yusuf ba ba a zamaninsa ba ne ya ga dai ɗa yana tsoho kuma ya ga jika a halin da tijantaka kamar yadda muka yi bayani jiya wa min wama'i ishaqa ya sannan wa isra'il da kuma zuriyan isra'ila shine annabi yaqub mun ce ma'anarsa bawan Allah kaga annabi yusuf ya shiga annabi musa ya shiga annabi dawud ya shiga suleiman alaihi salam ya shiga annabi zakariya ya shiga annabi isa ya shiga annabi yusha bin nun ya shiga sa annabi isa duk suna ciki ta wannan bangaren kenan sannan dama ɓangare biyu ne gidan annabawa daga wancan lokaci ga wannan ɓangaren mun ambata sannan ɓangare na biyu ɓangaren gidan annabi ismail aka fitar da shugaban halitta gaba ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mimman hadaina wajta baina waɗannan su ne fa waɗanda muka shirya da su kuma muka zaɓe su muka fifita su akan dukkan halitta baki ɗaya. to ga shugaban majalisar malamai nan da tawagansa ne to ahalan dukkan wa hada eh wa alaikun assalam masha'ala ba subhanahu kuwa ta'ala yace idza tutla alaihim ayatu rahman a duk lokacin da aka karanta musu ayoyin mai rahama Allahu jalla jalalu ha me yasa ba a ce lahi ba aka ce ayatin rahman saboda ayoyin Allah umarni ne da hani dokoki ne da umarni da hani yi ne ka bari to kuma duk abin da mutum ya saba da shi baya jin daɗi in an hana shi duk abin da ya zama maka jiki aka ce ka bari sai ya maka nauyi to ka san cewa ayatul rahmani ne Allah mai rahama da yake ka tashi lokaci kaza ka aikata kaza ba yana nufin kuntata maka bane cikin aikatawan akwai rahamar ta ciki Allah da yake kaka yi zina kada ka sha giya kada kai tata kada kai kaza kada kai kaza ba yana nufin ya hana ka abin da ka saba bane in akwai wata fitina da ya hango rahamar sayyal watatta sai yake ka sake yin wannan daga yau dan haka ko ka ji nauyin da'a to maza aikata shi rahama na cikin ko ka yi kwaɗayin zunubi ja da baya bala'i ke cikinsa mai rahama ya hana ka shi yasa yake idza tutula alaihim ayatul rahman in aka karanta musu ayoyin mai rahama wanda suke dauke da umarni da dokoki na ayi kaza a bar kaza a kiyayi kaza a aikata kaza kamun sujada wa bukiya sai su faɗi ƙasa ba ba gani suna masu sujada da kuka kenan zukatan muminai da duk wata gaba a cikin jikinsu tana an san umarnin Allah kai tsaye kaman ka jefa mayan karfe a jikin karfe zai ja shi nan da nan suna gani idan su yi idiraki jikinsu gaba ɗaya zai ihisati sai in imti'al wujidan ta taso daga nan sai su fada cikin aiki ba shi ba gani kunninsu ne ya ji wani umarnin Allah idansu ne ya ga wani umarnin Allah wata gaba ce ta ga wani umarnin Allah wannan haka Allah ya yi ɗabi'antar da mai imani ƙwanshi da ƙwanƙwatan shi jininsa da tsokansa in an ce Allah ya ce nan da nan bai sanin sanda ya auka ma aikin in an ce Allah ya hana ko Allah baya so nan take komin san shi da abin komin sabonsa da abin sai ka ga ya ja da baya ya gudu ba ka sake ganin shi a wannan fage ba zai aikata ba har abada shi yasa kun ga sanda aka haramta giya a matakai daban-daban har zuwa mataki na karshe innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna har zuwa karshe fa hal antum muntahun sahabbai me suka yi me suka ce wanda ma ke sha ya ji ga ayar ba maganan bari in gama sha kai in yi asara bane sai ya yadda tulun sai ya fuzzar da na bakinsa suna haina ya haina ya rabbi saboda haka mumini kullun haka zuciyarsa take kuma in sun faɗi ƙasa suna sujada sufar sujjadar tasu wabukiya suna zub hawaye suna kuka saboda tsoron Allah saboda neman yardar Allah saboda fatan sakamako daga Allah jalla jalaluhu domin zuciya in ta bushe ita ce takan zama ƙasashiya har ta zan irin yadda Allah ya sifarta ta jara au a ashad kasuwa, ta zan kaman dutse ko tafi dutsen bushewa dutse akwai akwai wanda yake mene kake cewa ruwa ya fito saboda tsoron Allah to amma dan adam sai a gaya masa Allah a wani lokaci sai kaga kamar ba shi ake gayawa ba bai laushi bai taushi bai tunanin biyayya ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wata rana sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya karanta wannan aya sai yayi sujjada sai ya ce haza sujudi fa aina buka sujjada an yi ina kukan ido ya ki hawaye Allahu akbar magabatan mu kenan yaya mu in mun mutu gobe aka tashe mu a mizani ɗaya za a yi mana hisabi kuma a lokaci ɗaya za a auna aikinmu su suna kwana sallah suna kuka kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun mu kuma kalilan min al-layli <laughs> in ma ka samu kalilan din an dace mutum ne zai je ya hira sai biyu zai dawo ya zo ya faɗi a gadon matarsa kamar an yadda buhun ƙaura ba zai tashi ba sai rana ta fito an kwana zunubi an tashi da babban laifin da babu kamarsa tariku sala dole ne mu canza mu kula mu yi aiki da abin da ake gaya mana Allah ta'ala ka dakar da mu baki daya na mu karisa wannan aya muna da baki فخلف من بعدهم خلف نضاءوا الصلاة واتبعوا الشعوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا subhanahu wa ta'ala ya ce kun ji mutanen kirki wanda in kuka yi imani kuka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a hada ku da su cikin ni'ima gobe kiyama domin Allah ya yi alkawalin wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzansa ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأما فخلف من بعدهم خلف sai wasu a shahararai suka biyo bayan su kalmar halfun da yin mallamun sukuni tana nufin al'ashirar akasin halafun bi fatihin lani tana nufin al’ahya kamar yadda wani mai hikima yake cewa zahabar lazina yi ashu fi aknafihim wa في خلف كجلد ka باين الله bayin Allah muminai wanda ake rayuwa rayuwa mai kyau mai tsabta ta ni'ima da falala da rahama ƙarƙashin kulansu sun tafi sun ban mu yau gashi ina rayuwa a bayan wasu tare da wasu a shararai yadda ka san rayuwan fatar mai ƙazuwa ya fata tasa da daɗi yana jin daɗinta sai ya ɗauki wuƙa ya ta karta yana jini yana da daɗi yana jin shi ciwo yana cewa da daɗi halkun kenan waɗannan a shararen wanda suka biyo baya matasan da ake son su zama fitiyasun amanu bin abidin fazidinahum huda sai suka zama shababul arima ta aku raja'a lana fi dini illa hayyabu su ne shan tatalin kodin bula gwata a gaka busasshen zawo a shaƙi hayaƙi mutum kawai ya mai da kanshi mahaukaci a halafa min ba a jihin cikin mafi munin aikinsu a ba'us sala sun ta sallah sun walatanta sallah ba su tsare sallah ba kuma mun faɗa mun bayani cewa ba yadda za a yi hukunan nan biyu kai sakaci da su ma daman kana raye kana motsi akwai hankali tare da kai ba ka rabu da hankalinka ba ne tauhidi kalmar shahada kenan Allah duk yanayin da kake ka zo da sallah ko da a zuciya ne amma sauran rukunan kana iya rasa suka shiga aljanna a nan wajen wani hayye mutu ba zai je aikin haji ba a nan wajen wani hayye mutu bai da dukiyar da zai zaka na dabbobi ko noma ko tsarin kuɗi wani sai lalura ta kama shi a sauke mashi azumin in ma rashin lafiya wa in ma tsufa ya zama rikitacce dan shi ma bai gane ba wa man nu'ammiru min al-kifu fil khalqi amma kuma ya mutu ya shiga aljanna amma baka ta sallah ka shiga aljanna ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum min al-musallin ko da kana yi ba a lokaci bane wailun da gayyu sai ta tabbata akan ka fa wailul lil musallin allazina an salatihim sahuna ba wanda ba sa sallah bane waɗanda suke walakanta ta ne ba su yi a lokaci ko ba su kammala kunnanta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli adaa'us salata sun toza ta sallah sun walakanta sallah wa tabu shahawat maimakon su tsaye da sallah sai suka bi sha'awa da san duniya da san zuciyarsu suka hau ingarman shaidan to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bainal abdi wa bainal shirki tarkus sala ai tsakanin bawa da shirka barin sallah ne dan haka wanda ya bar sallah ya kafita haka imamu muslim ya rawaito kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana fada ya kara al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-sala kaman ta haka hafa karkafa bambancin mu da wanda ba mu ba mu musulmi sai da sallah ne wanda duk ya kyale sallah ya bar sallah baya sallah to ya kafita to kaga ashe wannan halkun ne sai ashrar aba'u sala wa taba'u shahawat sakamako fa sawfa yalqauna gayya za su gamu da halaka da azaba da musiba da bala'i da dukkan ma'anan da aka bai gayyu dan haka muna fatan Allah ya tsare mu Allah ka sanya mu cikin masu tsayi da sallah domin babu tsira babu rahama babu shiga aljanna ga wanda bai tsayi da sallah qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una kaman yadda muka ce akwai tawaga ta majalisin malamai da manya-manyan malamanmu da shugabanninmu duk sun iso don haka za mu tsaya a wannan aya domin mu ba da dama na san suna tafe da guzuri mai tarin yawan fa'ida don mu samu mu haɗa mu yi guzuri Allah ya saka da alkhairi da wannan zumunci da wannan ziyara na ‘yan uwantaka saboda Allah. a to ma da mai daga baya insha Allah